السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاء ga watan daya watan al-muharram annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin littafin amalul qulub sannan matashiyar da muke kai ya ma ba za a so wannan wanda waɗannan halaye ko ayyuka na shi ne mana ya ma za a yi ba za a so Allah ba shi yi kaza shi yi kaza shi yi kaza dole a so shi ya ma za a yi ba za a so Allah ba a yi dole a so Allah shi ke yin kaza shi ke yin kaza shi ke yin kaza ya ma za ba za a so Allah ba tun da shi ke ba da kaza shi ke ba da kaza shi ke ba da kaza ya ma ba za a so Allah ba don shi ke tsare kaza yake kare kaza yake kare kaza dole a so Allah komai da kowa na shi ne tafi kai fala yuhibbu man haza sha'anahu amma mun tafi da nisa shafin mu za mu tashi ɗari uku da tamanin da uku ya ce fa'inan ilaha huwal mahabubul ma'abudul ladhi tu'allifuhu al-qulubu bi hubbiha wa taqda'u lahu wa tadhillu lahu وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا الله وحده أشي كذا سيدي يعني واحد ta gane da ba larabcin ne ba ya za a yi wannan ya zauna mutum ya a rai yake lallai Allah ta'ala shi ne fa'inar ilaha abin bautatawa shi ne abin so wanda ake masa za'a allazi tu'allihu qulubu wanda zukata ke son shi ke masa بحبها وتخضع له زكاة kenan, suna yin da'a kankantar da kai gare shi zukata wato zallo lahu suna kankantar da kansu gare shi wa'annan ainihin zukata wata khafuhu tana tsoron su tana tsoron shi watar juhu tana fare kuma daga gare shi wato nibu ilaihi tana komawa gare shi gaba daya fi shada'idiha a tsanance tsanancen da take shiga wata uhu tana roƙon shi fi muhimmatiha cikin lamuranta mai muhimmanci wata tawakkalu alaihi zukanan danna suna dogaro gare shi fi masalihiha wata ilaihi tana fakewa a wurinsa wata tsama inu bi zikirihi hankalinta kan kwanta in an kira shi wa kuno ila hubbihi tana nutsuwa zuwa gafan shi wa laysa dhalika illa Allah nan inda za mu tantance za mu ce abu nawa sun manta ba su kirga ba sha biyu yanzu ka kirga na ɗaya ne eh, shi ne abin soko almahabubu sai ne wanda ake wa ɗa'a sai wane ne allazi tu'allihu fil qulub ai a ɗaya ne a eh, shi ne ai ba to tu'allihu fil to tu'allihu shi wannan so da tu'allihu daidai yake ta'abudu fil qulub bi hubbiha da son ta su ta son jam'i mata ne ha zai koma zukatan ta kaba ulahu su zukatan na ƙanƙantar da kanta gare su nawa uku uku ai sun su shiga juna ne wato gaba ɗaya abin ya koma ga Allah wato dillo lahu hmm, tana ƙanƙanta ta saki jiki gare shi banda nan wata kafuhu wata zuhu lugudai haɗe daban-daban ne eh, tana tsoron shi kuma tana fare daga gare shi a wanda yake haka ya kaga dole ne a so shi in ji babi wato nibu komai in ya kaure mata ya tattara shi ta mika shi ga Allah fi shaba'idiha idan harka ta yi tauri aka samu matsatsi tudi ya ta sarkata komai ta bar masa wata da'o kuma sai ta kiran shi fi muhimmatiha wata tawakkalu alaihi kai sun yawa nawa tara fi ha. watan jau ilaihi tana fakewa a wurinsa idan wata guguwa ta taso ba ka da inda za ka kwanta ka fake shi dai ka koma ga Allah in ka jira ka je ne zai aku wata sama inda bai dake shi nau sha aya don ka ga yanzu ana karatun nan muna da mana yanzu na sai ka ji ana neman tara mu muna ga aiba mu fara ba yanzu za a fara bari je mu ga koma kai shafi kaza a ce tara don haka an batonsa na kwan musamman ma wanda Allah ya fara shiga zuciyarsa ana ce Allah ya yi kaza ana Allah ya hana kaza Allah na bada kaza Allah ke yin kaza Allah lokacin sai ya kare dikiri wa taskunu ila hubbihi tana karkata zuwa ga ta shi tai sukun tai shuru saboda ban son Allah ka ga mutum shi kaɗai amma bai damu ba maimakon ka zauna ka kawar masa da damuwa yake in da ka zo ka sada masa da hankali ina nitse yana tunanin ubangijinsa ka zo ka bata masa ka dubi wannan bawan aka ce masa assalamu alaikum kai kaɗai ana ike ma iya rabbi a masu gasar nan wane ne iwe ne ce ce wanda Allah ya masa gafara yace to ah, ina mai hanya daga nan ina hanya yace yi nan haka yi nuna maka fama ita shi kashi yi ba shi wuri yi nan haka Allah na nan haka da kana nema Allah na sama shi ne hanya yana maka magana yana amsa kaga kuno ila hubbihi ba wanda zai hada wa'annan ba inda za a karkatar da wa'annan gaba da illallah Allah ne kare tara wa'annan وليس ذلك لأعد إلا الله وحده كالله من قوتي ما يدك غانا دمو ونابو كبامو دائن أمبطنك كاور من الدون دموا دي أدين دزي من كاو من ترمئي دغا ونا الله كي من مغدا ولهذا هاي قلنا أكتو مكباب وكراتو فكامين مغربا بإشاء المبوت تومي زاموي a yi sallah a gama ka koma ka zauna jikuru idan mutum ya ce maka assalamu alaikum da kasan ya watsa ma wuta assalamu alaikum wai kai baka da hankali ne ina sallama yau ka tafi kawai ka zauna kai kaɗai ka jingina ka tashi ka ɗauko littafi ba da ɗan dama dama ka kambara sallah ita ma an ka kalle ta sai ka gabata da auki tun da tarawihi ne kana yi a cikin masu idan wa'annan ga annashuwa na ma daɗi kawai gari kai sallah kai kadai in kai bacci ba mai tada kai ba wanda za ka gani ka ce bari in tashi su wani sun zo su wani sun zo babu wani ƙarfafa gwiwa kana zaune kai kadai kai kukanka ka ƙare ta yi an cutar da mawancan kwanuka allah karka maimaita mana watasqulu ila hubbi walaysa zalika annakum abaykum wali hadha saboda wannan ne kanat la ilaha illa allah asdaqul kalami babu wani abin bautatawa na gaske sai Allah wannan shi fi komai gaske a duniya ibarar da tafi gaskiya kenan ibarar da tafi cika kenan ita ta rike hamai. ita ta rike kafa da ta su lafi da ta kife ta su ta da inda take la dan la ilaha allah da za a tara sama sammai da waɗanda suka cike suke cike sammai banda Allah ta a tara kafa da halittun da suke ciki a tsora a kan gefen ne a aje la ilaha illallah a ɗaya gefen sai la ilaha ta wanta kalar da su shi ce shi da ita ce babban zikiri sai dai da ne tsuwa ba da waka ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine fiye abin da duk wani annabi ya faɗi shi ya fi kowane du'a'i mutum da zai yi kafa ɗari yana da security wannan da in kai da safe kana da security wani kaɗan daga cikin sakamakonta ba a magana ladan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu wahala kowa ya iya sai dai kowa kuma killa ne masu yi kana zuwa kan gadonka kace bari kai malam da wuya mutu ya kai hamsin ya kai guda kaza gaba ɗaya sai ka ji sun so ya sake dawowa farko to kila na biyu ba zai kai da farkon ba yawa ya sake dawa na uku ƙarshen ta ya tsinke sai dai gobe kuma da safe an tashi kujuba kujuba har kalla ga wannan ga wannan ga alƙawula ga menene sai ka ga ka tsaya kai din nan lamarin sai dai hakuri to ita la'ila ita ce kalmar da tafi kowace kalma ita tafi gaskiya tabbatar da gaskiya wa kana ahluha ahlullah yan wannan kalma su ne mutanen Allah su ne jama'a Allah su ne hisbullahi amma tare da ita da ma'ananta duk da ba ma'anan muke magana ba amma dai ya ce duk wani abin bautatawa su gumaka su hotuna su kaburbura su waliyai su menene duka aljanu ne mala'iku ne duka a kwashe su a ajiye sannan kuma babu wani abokinka wanda za ka sai mai wannan ra'ayi a karkata kuma koma sai Allah shi kadai mai yace me ya sa me ya hana ya ya tsara ya ike so me ike so a cimma kawai shi ne za a tufa a gaba zuwa mutuwa ba hutawa sai an mutu don haka ahalu ha ahalullah wa hizbullah su ne jama'an Allah wal munkiruna laha masu kinta hissan wa ma'anan ko kai tsaye ko a karkace masu gauraya ta a ada uku su ne zallan makiya Allah wa ahlu ghadabihi sune wanda ya fushi da su wa nikmatihi sune wanda ya sha zai musu azaba da wannan saki layin haka nan bai aiki da ita da ita in ana fara hisa ake so gano ai kaga bai da uzuri wannan addini tunda muka san akwai Allah muka san akwai manzo cewar manzo ai ko ka ne ne ne manzo na yazo da shi inda har mutum ya san da manzo to zai nemi mai yazo da shi ko cewa aka ce yanzu shugaban kafa ya turo sako wa 'yan kaduna ai ina jin ko ba a faɗi a gidan rediyo ba ka dinga tambaya wanda saƙo yake saƙon mugun saƙon ne ka tsaye ne ka ya ƙara so ko kuwa wani saƙon alheri ne don kada a yi baka amma akwai uzuri eh, ainihin Allah ya turo da saƙo zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya mutum ije ba zai nemi wannan saƙon ba ai ina daga cikin raina Allah a yanzu nan da muke zaune ga wani zai tura maka wasiƙa inda kai ka iya turanci ko hausa ko turanci ko da talifanci ka gani cuku cuku cuku cuku yin ka kalla ka sai ka ce to yau dai ba zaman lafiya kila ka kalli alaji jibrin ka ji ga wata wasiƙa na amma kafin in gano mai karanta ta ko da baka iya ba za ka gane gano mai karanta mana wannan wasiƙa in ma ba haka ba mu haɗa kai mu je wanda duk za a tambaya zai wahala a daren na sai ka san ya cikin wannan ta to amma ga alƙur'ani gadon sa kai amma mutum kaga ba zai ce yana da kilomita 60 amma zai ga mutum bai fi kilomita uku ba akwai gaskiya nan ga shi ya sarnar ƙura'ana lardikiri sahal min muddakis iyayenmu sun yanke mana uzuri tun da sun mai da mu larabawa mu muka koma baya mun kusan zama larabawa in dai magana larabci ne mun zama su tunda akwai iyayenmu da suke karawa da larabawa a kan harshen larabcin kansa ana tsoron su bagage yau an waye gari mun zubar ai muna da hankali mun daina neman kuɗi da mun san amfanin su ai ba daina ba za ka mutum ya je kasuwa bai samu ba ya koma sai kaga an kori mutum daga aiki a nan sai zai nemi wani aiki to ka watsar da aikin mana tun da dai aikin kora ake in an kore ka nan sai ka koma can malam babu da uzuri an yanke uzuri malam tun da an aiko manzo kuma kafin mai yi manzo an fassara maka manzo jakada an turo shi da wani sako ya ba za ka na yi wannan sakon ba kana da jakanda ne bayan an iya ajiye kayansa a gari kaza jakanda nan ya ajiye kayansa a makka suka hana shi zama a makka ya kwashe kayansa ya koma madina sai da ya raba kayan na duniya kam ya koma ya kama makka ya tafi yana barbada kayan na sai da ya raba shi daga gabas daga mahudan rana sai da ya kai mafaɗa rana ina uzuri babu a yi mutum ke yana da ne aka addinin musulunci bai da ne illa ce akwai bambance kwalwa ta bambanta abinda wani ya sani wani ba zai iya sanar ba amma laluri ne dole ne mutum ya tsaya sanar addinin musulunci to kuma daga cikin addinin musulunci wannan ita ce yadda ake shiga musulunci idan mutum bai san wannan ba gaba ɗaya ba musulmi ba ne ba tana da rukunai tana da sharuɗa bakwai ƙaranci wani a shigar da wani cikin wani bakwai dole mutum ya san su ya cika su da kan za a dauki mutum aiki ana neman primary certificate ana neman secondary certificate ana neman digirin sa kaza hatta in ka haɗa takardun a ce ina takardun ina takardun nysc kuke taimaka idan babu wannan na iya jawa girin ka duk karatun da kai ce ka bauta kafa ba sai da nan takardun ka su koma gefe to amma Allah za ga mutum yayi maza ina gama makarantar nan ya je ya kyauta ka ya je NYSC yana gama NYSC ya je karɓo shaida ya yi NYSC ya tara filinsa da an ce maka ana neman aiki ya tura sa gashi an hada an yi stamping duk wata takarda da yake da ita amma mutum na neman aljanna me yasa ina fiƙin kana shiga aljanna su ne ake ce mu'ahalatu ina abin da ya cancantar da kai kai musulmi ne za ka je gidan aljanna misalin duniya misalin lahira na lahira ya fi ƙarfi daga na duniya mallam muna fayin sakasi. amma Allah ka taimake wa matattara takardu duk wanda aka nemi takarda a gidansa wani abu ya same shi malam ya kamata ya yi karatu ma'aikatan gwamnati sun fi kowa sanin wannan in ka ga ma'aikacin gwamnati bai yi tsoron Allah ba bai da rabu tunda shi ya ga wannan sharuɗan a aikace wanda ije makaranta ta musamman ta can sama inda ba ɗaga kafa nan kafan an duba an duba ta ce maukaci da kai sai a gyara ba wani an duba an duba ta ce ko ne kafin yaro azumi bai da hankali iyayensa jahilai ne to rabu da shi a cika masa kawai a bar shi kawai ran da ya samu mukami ya ne na kansa ma'ana ba uzuri dole mu ba da lokacin mu tun da mu an ba mu lokacin ma shekara saba'i Gaban kamar mutum na yawon dungul-dungul in baka san kaza wai na azurin ka ito kasan ban gane dauri ba to kama da sauƙi yanzu damka da kyau mu je zuwa tare da rana malam fa hadhihi mas'ala wannan mas'alan ta la'ilaha ilaha illallah wanda ɗincan wancan Allah na haƙiƙarin ɗinnan kutubu rahabbin shi ne ƙashin bayan addini asalin kutubu tike filan ainihin jirgin addini injin ɗin addini da nan ne inji zai juya sanzan kuma matsalar inji abinda za a tsora injin nan a kai in babu shi ba inji ba inji ka duba kona wancan abun na su eh, injiniya injin nan sai da aka yi kankare a ƙasa aka sa su ɗan kula-kulai aka ɗauko shi aka ɗora a kai wai ba za a sa shi a ƙasa ba a shi a ƙasa mana dinga yi aka dai ina nan take mu da gudu muka yi aka yi kankare aka kakkafa su aka auna ta inda a cikin shi a ɗora a kai ya shiga furu <laughs> a nemi abu a ɗaure da an ajiye shi a kafa da yanzu ya zama wani abu an saba sharaɗin kafin ku sharaɗin Allah aula bil wafari wanda ya kwangila ya fi sharaɗin kwangila ina takardar ka ba ina takardar ka ba kana da ka ba kana da ka ba ƙarshen ta gabza a biya kace ma kai na ma ina rijistar ka ta kwangila kana da siwa ne ne ake kai masa yawa pap kana da masu ac yi kwangila ka gama ai baka da masu ac yanzu tukunan kudinka su fito tukunan in ba haka ba ke to yanzu ma baka da ac ya aka kai na maka baka kwangila ba ka jerin gwanon wa'anda suke da pap rikici za ka shiga sai dai da ita duniya ce ba gaskiya ku yi kashin raba inda wata ƙasa mai karasa wani abun gaba daya to amma da yake muna mu komi yaudara ce kan yaudara in ku kai kashi mu raba sai ka kwashe yan kudin ka ala ba shi ka je ka ya sun yanzu wa idan yi yusahihi hal abdu idan har bawa bai gyara wannan kalman ba bai cika mata sharuɗanta ba falfasadu lazimun lahu halaka dole ne a gare shi fi ulumihi a ilimin sa wa malihi ilimin sa ba zai amfani duk ilimin da ba Allah a cike ba da kyau sai na wanda su a makaranta ce maka nan makaranta ce daga turanci sai larabci don haka gwanaye ne a kira yaro da a yi masa larabci a sake kiran wancan a yi masa turanci duk ya amsa don ku an san ma wanda za a kira dama can kila da gaban uwan shekaru ko turancinsa da wannan larabcin ɗin ana masa magana ya ce to kallon su nan in ta ce a hada yaudara a nemi wani yaro wanda ubansa ya tage ya haddace ya ce to ya yi sauka a nan a wata saukar da kana biyan sai da ya sake sauka a can kasuwa ake yi da shi wannan bari gane a yi mu yaran mu duka ɗan yanzu wannan dan tamimin ɗan na kan yanzu bai haddace ƙura'ani wai da ka ban zai yi makaranta mai kyau yanzu ka kama wannan wani da kaɗin dubi ko ɗan wancan da kai gani karancin ya hada ta kai su wanda wani sosul bakara ya yi tattai ya yi tattai sai ya isa ka to ali imran ya ɗakko karanta maryam ya ɗakko ce kayi bari a yi banganin ka bari a nemi tsakiya a yanko maka gano yusi kuma za ku fi auladi taɓa yaron ku yana wuka ya shiga ya fita ya warware daga nan sai ka ga a tajiri ko na ta nawa ake biya kuɗin rijista dubu ashirin kuɗin kwangilar kaza kuɗin wane ne kaza kuɗin wane ne kaza ɗanka ka zauna zai zama haka shekara dindin ba labari ka ɗanka yana nan haka da za ka bibiya wancan ɗin ma yaudara ce ba Allah a cikin karatun nan ba zai da karatun nan da mafitan da shi ka gani duk karatun da za a yi ilimin da za a yi in ba sa Allah a ciki ba maganan sanin tauhidi maganan wajja yara su kama yadda za su taimaki addinin Allah yadda za su aikata kaza in ba a yi haka ba ilimin na rusasshe ilimin certificate ilimin neman aiki faɗa mana wani ba mu ke ba ina nan inda nake kai dai ka bannin fidda magana na <laughs> ka gane abin da nake maka ban fidda ban na dawo cikin kace na tsallake ko ba tsallake ba inda na ce wa idza lam yusahiha al abdu kalman kenan la yi nake ciki fal fasadu lazimul lahu ha ban yi shi ba ban yi alladhi madaruhu ba to ba damu wannan ya komawa فهذه المسألة قطب رحبي أين فطرنا الذي عليه مداره وند مكيوي الديني أكيني إلمين الديني كذا أكيني إنجين الديني إنجي أكي شما هنبوغ مثالي وإذا صحت كلمة إذا أنت إنجنت يتكى متشرطا صح بها كل مسألة idan tauhidi ya cika ai komai ya cika wahala ko eh, mas'alatin wahalin wa hali ya kammala fahimta daɗin harkar ta kammala zau wai za lam sahiha al'abdu falfasadu lazimun halaka ta zama dole a gare shi a ina fi olomi nan na tsaye na koma magana ilimin da ba a fa Allah a ciki ba kawai aka ce larabci za a koyar turanci zalla ba a koyar ba addini a ciki falhala kulazimu lazimu lahofi a ulumihi wa a amali haka ayyuka fa duk aikin da za a yi ba a fa shara'i za a bi Allah ba za a yi da'a ga Allah ba za a yi gaskiya irin yadda Allah ya ce ba falhala lazimu wa hawaluhu wa aqwaluhu matsayin da yake ciki da maganganunsa wala haula wala quwwata illa ina ga tunanin irin al ana sai dai haura na mukam ya hango ya hango ya je yanzu ba abin da zai gero sai an cika wannan to an ka kalli mu'uzamin duniya ba ma kai kai mu tsaya kan wace mu'uzamin mu ba ma kai ko magana komai a ɗora shi akan baga duk amma harkar da za a yi a koyar da addini a ciki yau za ka yi masallaci ma amma da shi wurin siyasa ba ta biyu ake ba saboda haka ne ke wa amma mahabbatul awam fahiyar mahabbatun tambutu min a milla mu mu za mu kai wannan ma mabbatul awamu dai soyayyan awamu suwaye awamu mutanen gari jama'an gari wanda ba su yi karatu ba ba su je sun yi karatu mai zurfi ba su son su ga Allah fahiya habbatun soyayyan Allah buto tana tsirowa ne min mutala a min na daga ganin neman Allah kallon ni'iman Allah zai sa mutum so Allah saboda bai san ta ba bai san sunayensa ba da bambancin wanda siffa Allah mutum ya gane yake son shi yake tsoron shi sunan Allah ya fahimta ya sa yake son shi yake tsoron shi ya bambanta daga wanda kyauta Allah ya gani yake son Allah akwai duniya akwai haka akwai wanda halinsa ka sani ɗabi'arsa ka sani sa kake son shi akwai wanda kyauta saka gani shi za ka shi fashi to su masu hankali za ka ga sun ɗauki mutum bai da riga mai kyau bai da mai ne mai kyau bai da kome amma sun ta san shi daga an da riga mai kyau sau da sun san halin sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san menene jinsa suna san shi ne saboda halinsa akwai wanda kuma ana san shi ne saboda mai kyauta ne yanzu da zai saya muku abinci yanzu na ina za mu je gari kaza a je su kudu ga mota muke yanzu nan za a kai kaza ya kwaɗe kaza shi ba kowane muje zai to suna son shi saboda kyautar shi ba sanin halinsa ne suka yi ba to soyayyan awamu mutanen gari soyayya ce wacce take tasowa saboda ganin kyauta Allah ita sa ga kan shi ai kun gani hmm? akwai bambanci tsakanin so don saninsa amma masana zakin Allah masana siffofin Allah masana menene ɗin Allah su son su ya bambanta daga son waɗanda suka ga arzikin Allah su kafin shi innama yakhsha Allah min ibadihi da ulama wa'annan malamai su ne suke son Allah da gaske suke tsoron Allah da gaske saboda sun san shi ta sunayensa ta siffofinsa Allah ka ba mu sani hmm. ka annaka tarahu su ne illan takun tarahu ba yara ka su ne kullum suna tawadu saboda irin sanin da suka yi masa ya alamu hatta ka'idata al'ayuni in ana zargin masu laifi ba su da kai shuru ba inda ya kai kafin Allah ya alamu ka'idata al'ayuni ga wancan kila yana shaye-shaye ba shi ya dame ka ba yana shaye-shaye yana laifi to amma kai kuma idon ka ya kallo ma abin da ya kallo ma zuciyarka ta kala maka abin da ta kala maka kuma ka san ya sani ai ka san dole ka ji sama da wancan kullum sanin nan sani ne don haka ba ka haɗa tsoron Allah wanda ya san Allah da tsoron Allah wanda ya ga kyautukan Allah shi sa in wa'azi za ka ga awan kawo Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza kaza na shi ne farcen da kake so sa na shi ne wa ne wance gaskiya ne kai wannan Allah da kirki yake wannan Allah da kyauta yake hmm. rububiyya yi eh, rububiyya ce amma dai kawai abin da aka ɗauka arzikin Allah suka gani kaga wannan a fili ne ba siffa kaga wannan da arzikin zai rabu sai kaga son ya rabu ko shi ko wancan in ma masifa ka da ciki wanda wanda ya san Allah zai ce Allah na gode ma laifin da na yi wannan abun da ka ɗora min bai kai laifin da na yi ma ba Allah ya ɗauro masa jarrabawa ya zana yana kuka yana godiya ga Allah ba kuka ike ba yayi asara kuka ike Allah ya tausaya masa wannan abun da na yi wa Allah ya kamata jaraba wannan ninkin da ninkin ne ka gado Allah inda ma jarraba ta tsaya sai kuka ba ina kukan wuya ne ba yana kuka jarrabawa kenan Allah na gode ba ka tausaya mini idan ya samu arziki zai dauka ba shi ba ba shi kawai akai ga tsaransa sanan ba ba su ba shi aka dauka aka ba shi ta ko ina shi sha ne to wannan sai wanda ya san zatin Allah wanda ya san sufofin Allah shi ne zai iya samun haka ba ka gaba ko a mutanen misali wanda yake son mutum don saboda kudinsa da ya ji yayi a fara zai tsere kada a ce ƙwariyar da ta je ta dawo shi ma zai tsallake ba zai dai gan shi ba to saboda kanan dole haka nan tsakanin akwai mai son Allah saboda Allah zafinsa da karfinsa da ikonsa da menene dinsa ya fa yake son Allah yake tsoron Allah wancan ko ya ga kyautukan Allah shi ma biyo shi zai kai Allah na ba'i shi ne min kaza shi ne min kaza bari in bauta ta masa yani anna li hadhihi al mahabba wannan son yana da mansha'un wa thubutan wa numuwa Eh, yana da mafari yana da tabbatuwa yana haɓaka man sha subut nubuwa faman sha'uha wannan son na suwaye ne awamu mu mu kai awamun ma eh yanzu ta awamu muke ta tai tun da me Allah bai mana ba amma kuma muna na muna complete inda wannan so ike tasowa al alheri da Allah ya mutu. ai kafin dole sai da muka samu canji lokacin da muka fara cewa dubi iskar da muka yi shaka muna numfashi dubu ashirin da hudu kowane numfashi na ɗauke da sirrin giza'u na iskar kyauta haɗin da babu ɗan adam akwai ai kaga a lokacin nan son Allah mu ya karu. ko a lokacin nan ka gano cewar gaskiya baka gode wa Allah ba to aka ga alherin ka gani to me ya tsammanin ka da sunan Allah ka fano da wata siffa Allah ka fano sai ta nan ka wannan isa eh, ka dubi in muka kalli ruwa ma ga yadda Allah ya an tayo ruwan nan malam inda ruwan nan a ce kuɗi ne ake biya da ba a yi mana ruwa ba ga kafashe masu kuɗi sai aka musu wancan da yan ake ba mu iya sayan ruwan da za a yi mana damina da wata ranko da sai an ci ba <laughs> shi ba shi ba shi to amma wannan gashin an kyauta to kallon wannan ni'iman zai sa mutum ya dinga son Allah kallon wannan rububiyya wanda inda wannan so yake tasowa ya taso ne daga isanin Allah wa ru'yatu fadlillahi da kallon falalar Allah kana kai kaɗai ƙwallin ƙwal kana ya ya wace ka yau ga gidanka kun kusa goma ko kun kusa ashirin wa ya baka Allah naka ne haka na iko da su hatta in ka sa su abu ba su yi baka ji haushi tun wahalar da zai muku shi ne zan ce ku yi kaza ba za ku yi ba ru'yatu fadlihi fadlillahi wa minnatihi da kyauta Allah ala abdihi wannan kaga sosai ya taso guda uku ne ku can da aka ce anna li hadhihi al mahabba man sha'un kun za alama wa me wa thubutan da kuma me wa nubuwan to mun gaman sha'u makubbugan wannan so na awamu wannan shine kaza ta mu muna neman mu kai wannan martabar wasu butuwa ta kuwa bittiba'i awamirihi allati shara'aha ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ainihin tabbatan wannan son to shine bin umarninsa wanda Allah ya tsara akan harshen manzonsa inda mutum na son Allah da ya bi umarninsa in kuwa ka ga mutum ya ce ma yana son Allah ya kasa bin umarnin Allah ba ya son Allah kai ya yi son son bai tabbata ba ya shigo ne sha ya fice sai na uku numuwa haɓakan son wa ya kono bi ijabati al-abdi li dawa'i faqrihi wa faqatihi ila rabbihi numu haɓakan sunan zai ƙaru wa ziyadatuwa yakan kasance bi ijabatil abdi amsawar bawa lidawa faƙarhi bukatunsa da Allah wa faƙati da nemansa ila rabbi wannan ya nuna suna ƙaruwa har mutum ya zauna bai neman komai daga Allah ya keɓe Allah domin menene in kana son mutum ba ka neman wani kaya in ba nashi ba ba nashi ba don haka nan numuhu ziyada zai kasance bi ijabatil abdi li dawa'i faƙarhi bukatun neman sa ga Allah shi kaɗai wa faƙatihi da babuwansa ila rabbihi bai ɗora babuwansa zuwa ga wanansa kaga kina mutum ba za a yi sallah a gama ka ce assalamu alaikum ya jama'atul muslimina bayan ana na ciwo na je gari kaza ba magani na je gari kaza ba magani dubu goma ne amma wani ya bani dubu biyu sauran dubu takwas da bayan Allah a kai min kaza gaba me yasa ka kai bukatan ka zuwa ga Allah in Allah ya so nan cikin a cikin masallacin nan kana zaune zai turo da ma in an kaddara wannan ne wanda ba ka zato ƙarshen ta sai ga kila ma ya minka ma ma ba ma abu na ɗinka ba koma ga Allah ittakhid al-asbab al-asbab mutanawwi'a kaga wannan yana nuna mana duk mai san Allah baya bawa baka ga inda mu a ce da a ce zamanin mu yanzu mu Hausawa za mu je wajen Annabi Muhammadu mu musulunta sai ya fa mana sharadi ya ce da ba da roƙo mu da ya hausawa ko wasa ko yaro ka gan ba haushe fana wasa dai sai ka ga dattijo ce a yaya na me za ka bani ne ko me za ka bani ne ɗan ƙaramin yaro fa yin sai sashi a gashi me za ka bani me za ka bani shi ke nan yaro ya dariya shi ma shi ke nan ya zama jiki wasa da yaro kace masa me za ka bani da ɗan aljihun ka kafa hannu a cikin aljihun ka sa menene ya yaro ba ba kuɗi a cikin wannan ba tarbiyya aka koya maka ba kaga in ya taso ya kama bara ba mamaki na mamaki ya haka iga manya su suna yi me za ka bani aboki da aboki mena zai yaya oga me zan samu me zan samu kuma ko kunyan kalmar ba a yi ne zan samu ya zama ma tamkar ba wannan ba wani abu ne ba bara mu samu hana bara mu da kanmu hujja ta ana akwai mutanen da suka musulunta annabi da ya gafe ya ce to shi kenan gashi gashi kai kaza amma ban da bara ban da roƙon wani wannan yake cewa waɗanda suka musulunta kan sharaɗin ya ga ɗayansu idan tsuman giyansa ta su tale da kan doki sai dai ibiyo ta hakan ya kala ya ɗauki abin shi amma bai ce ga gwamnan tsumin giya ya abu na ya yi roƙo sai da in za ka yi kai ka bi a hankali kada ka ɗauko wannan gaba ɗaya biyu sannu sannu sannu sannu amma har ba ka ce ban naira ɗari ban naira hamsin ban ka ba ka zubta mutuncinka ta ka saba da ungo ungo ungo ungo ka saba da shi amma ba ka saba da ban ba ban ban mata ba a keɓe mata su halar na su yi da kuwa har su karan kansu in zan ka yata ta ta yi roƙo ai ba ba ka ba me yasa ake masa sharadi ga yata. za ka ciyar da ita za ka iya ciyar da ita sai an yi wannan ake bi za ka iya ciyar da ita za ka shayar da ita zan ciyar da ita zan shayar za ka iya masa samun mata wurin kwana kwana ce zan sama mata wurin kwana daidai gwargwado daidai ƙarfi na ba zan yi maka ƙarya ba ba ce to shi kenan za ka iya yi. Eh, ina alaman haka ka duk duba su da alaman haka to fa ka sani ya ta ba ta aiki ba ba zai yi ɗauki ya ba ka eh, ba ka sama mata shara a kan titi hmm? na da je da da ah, ya ce ta ayan alhamdulillah alhamdulillah baba na sama wanke aiki a ka sama mata aiki aikin wa to aikin da za su gidan fa ni ba na ba ka ita ba don ta je ta aiki aya in samu masu tarbiyya wanda za su yi min aya in sun maka su dinga tuno kakansu kuma sannan ita ta tattafi leburanci a ni ba ka ita ba don ta je ta aiki na ba ka ita ne ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tsare mata ta, kada ka wulakanta ta ne kawai abin da yake bukata da ya ta gata na su so da ka ba magana ba ba wanda haka kawai muka zo muka ko koyaushe ma ta shigo cikin mun din koyaushe ma ta shigo cikin yanzu dai abin ya zama ruwan dare an canza mata usulubi saboda kanan bukatan bawa in dai mutum ya la ilaha illallah ta tabbata haɓakan la ilaha illallah a wurinsa to ko zai kasance bukatunsa gaba ɗaya ijabatul abdi li dawa'i faqari bukatun bukatansa da talaucinsa ila Allah ila rabbih inma asku basi ila rabbi au ila Allah fa kullama da ahu faqarhu duk lokacin da talauci ya taso masa wa faqatuhu bukata ta taso masa ila rabbi ajaba hadha da'i sai sa wannan abun tun da zuwa ga ubangiji ne shine zaka ga ai bayan Allah masu littattafai ala ra'asihim ne ne risala ce faqirun ila ko to ai wani martaba ne kankanta da ce fakiru ilallah shi fakiru ne amma ilallah shi da ilaika mai muktasar ma yana da shi ku yau in ka gana maka ɗauko littafi za su kila sai ka ga littafi goma ko ashirin kowanne a faru za ce fakero ilallah wani a ƙarshe ma za ka yake kataba hu fakerun ilallahi kaza kaza kaza kaza kaza ashe alfakiru martaba ne ba kuwa yake hawanta ba bukata ni ne bukata ne zuwa ga wajen ubangiji na ina da bukata tabbas Allah ina nema amma ila abdihi fala ka dubi ibrahim alaihi salatu wasallam da aka ba shi aka wurga shi zuwa wuta ta sai jibrilu ya ga jibrilu kana da bukata ice a wurin ka ubangiji na ya san halina ya san halin da nake ciki to ka gaya masa bana kana cikin bukata yace a'a ilimin sa da ne ya fi in gaya masa ya ka gani kuwa shi bai ɗauka ba zai kone ba ya ɗauka kawai zai kone ma yana zuwa yana shiga cikin wuta ga wutan ta cikin ta bai gizar haɗe ƙara fa kafa yana fata sai ga mala'ikan inuwa ya zai na masa inuwa e, igiya e, wuta ta kama ta cinye igiyan da ke jikinsa ya koma ya zauna akwai hikaya duk da an ce bata inganta ba kan sanar marudu yana kan bayanansa yana kallon yadda za a yi wannan aikin da ya sa a kai yana kallo ke kai kai kai ibrahimu kamore allah kamore wani zan ba shi sani ana duhu wuce ubangiji nan na kana ba shi kyauta yadda ita ne ma ɗin na yi maka gafa ne a dubu hudu saniya dubu hudu aka bayar duk ya bawa Allah Ibrahim kamore Allah to ko da bata inganta ba kisa amma tana da daɗi labari amma an ne haya ya yi bato yaushe za ka ce kamar yadda bukatan ka zuwa ga Allah ka kwana haka ka tarsa wata rana sai ka ga abinci a jirgi da kai ka rasa inda za ka fasu gwaji ne na Allah sai ran da ya gama gwada ka wani ma ce ya zaɓan maka walan a duniya gaba ɗaya kana mutuwa zai aljanna wa faqatu ila rabbihi ajaba hadha da'i ya amsa wa wannan bukatar wa huwa faqirun bizzat bawa mabukaci ne zatin fa yana da bukata kansa zati kana da bukatar nan ba. yana da bukatar abinci yana da bukatar ruwa yana da bukatar yadda zai zubar da wannan ruwan ya yi tsari in ruwan ya gama aiki yana da bukatan yadda zai zubar da wannan abinci da ya ce a lokacin yana kashi wurin yana da bukata ga wani halitta da aka yi ya ta riƙon kashin ya tara shi ya tara shi sai ya gama aiki tukuna ya dinga gurza ka ciki sai ka ka zubar da shi ruwan nan in ya gama aiki sai a koro shi wani wuri ya riƙe shi gashi wannan buta wa in ka duba mafitan tsari babu toshewa da aka toshe ne hmm, yake da zuna kwato ba a toshe ba amma wani ruwan ba zai zuba ba da kan ya rike ruwan gan a ciki ka tafi za ka je tsari ma ka fada wani kugar sa ya gaji a lafiya ga luna sun nan zaga yana yin ce toshe kenan ni ka yara da yawan ruwa yawan ruwa kana tsaye ka tafi a hankali a hankali wai ba zai zuba ba gara ne a kafa butar tana kallon ƙasa ba toshewa amma in ka je ka tsuguna shi sai ka face ta da kanta sai ta kaya ya ka malam ba dole in ka gama fitsari ba da kafin abin da ka ce alhamdulillah ilazi a zahaba annil wa afani idan ba hayan ne ya taru ya rike wurin ya ajiye shi da kanka za ka san ba haya na na bukatan fita na bukatan juye injin jibirin kwarai da ya fashe bai ce maka yana bukatan juye injin ka bai ce yana neman juye sai dai kai da kanka za gaji kalle da jiri zuwa su haɗu da kaziru ya ce ce lullu ai juye to ai juye kuma je mu samu wannan kai ka je ka fahimci a ah, kai ka je ka fahimci shi ai ta walle walle sannan can je a juye amma cikin ka bai bukatan ka ga wani juye kawai bai ka zagaya shi yasa in mutum ma ya gida sai ya gina wurin juye wurin juye to zo da kana in an ce ka sayo inji ka aje ba juye dole ya lalace ba za ka yi ba ka aje kai Allah da iko yi Gara din a kafa babu ba noti su ko na wa'in ta sun za su juye su kwance wannan wani ma sai da duka suke kwance mota su duka su kwance sannan ya zubo fayawo daga nan su ɗaure su mayar su rufe daga nan kuma zai sake sarrafa abu naka ko babu toshewa automatic sai da Allah ne za mu yi wa Allah mu gode ai dole ma a Allah dole ka to kaga sanin wanda isan wa'in wa'annan kyautuka ai kaga shi wannan awamu ne baiwa Allah ya sani ga Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza daga nan kaga sai burkuce ce kai wallahi la ilaha illallah hmm? wannan fa duka sanin awamu ne <laughs> duk da a kan ke kai jama'a wannan ba sanin awamu ne ba sanin masu ilimi ne sanin kawasu ne amma dai ana yana nuna awamu ne haka wanda ba su yi karatu ba irin mujahilai ta ga wani gijar ta yanzu wanda mutum na da uzuri ce ke mago yana da uzuri wanda bai san wannan ba yana gan shi wannan ilimin awamu ne saboda kana wa huwa faqirun bidzat mutum fakiri ne dukkan rigarsa dukkan gidansa dukkan motarsa fakiri ne tsuran zallan fakiri tunda dai fi tsari ba zai yi ba sai dai ba haya ba za ta yi abin nan ba numfashin da ke lafiyan da gaba ba za ta motsa ba sai da kawo sabis din gaba ya yayin da aka bun wayan ta wadda wani masa Allah la ta so saboda haka nan mutum fakirun bidda. fala ya zalo faƙarhu talaucinsa ba zai gushe ba yana nan a talaka mabukaci ya uku ilaihi yana kiran shi zuwa ga Allah Allah ya ji ka shi kuma Allah ka je wajen fa gaji ke ji an bai son ka tambayi wani bai son ka tambayi wanda ya ba ya dauke ka ba ya ba wani bai son ka tambaye shi ka tambaye shi shi kansa shi ke badawa shi isa ka ga bai sa tsani ba bai ce idan kana son lafiya ko ga gaya mazan Allah ya zai tambaye ni idan kana da bukatar dukiya zai gaya mazan Allah ya zai faɗa min ka biyo ta wurin da a ah, kai zai aka ce Allahumma rizquni in kana neman ilimi kai da ka ce Allahumma allimni yadda ka ittika Abdul Asbab ya da'uhu ilai fa in damat istijabatuhu lahu idan amsa wasa ga Allah ta dawama bi dawamid da'i da dawaman wannan bukatan lam tazalil mahabbatu tanmu wa tatazahad kaga shi ne mu in kullum bukatar ka tana nan to kaga ko haɓaka dawama take soyayyen dawama take ha da iko yake wato ga hanyar da bai ɗaure soyayya Ka ga na farko me ake nema mafarafta, babun da ake nema tabbatuwanta na uku kuma yadda za ta dinga karuwa son Allah na karuwa wajen la'akari da wani abubuwa kullum ya zama kana da bukata wurin Allah ai da dole kana na amma daga inda kake ganin ka wadatu daga Allah to ko ka gafan Allah zai rabu wato akwai hikima ka zama kana da bukata da Allah halitta mutane masu bukata don kullum mutum mai bukata yana son wanda yake bukata a gare shi wannan bukata na daɗa sanya wa mutum son Allah tunda kana da bukata a wurinsa fa kullama akhtara rabbu fi qalbihi a duk lokacin da ubangiji ya faɗo zuciyarsa tun dan kana zana ai kana sake-sake daga inda ka zana ka fara sake-sake Allah mai kaza Allah mai kaza kana da bukatan Allah mai mai kaza dole san shi ya karu fi kalbihi khawatir al-faqri eh, fadan kuma fa kullama akhfara ar-rabb fi qalbihi khawatirar fakari duk lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wurgo khawatirar fakari bukatuwa saƙe-saƙen bukata fi kalbihi a zuciyarsa wal faqa badara qalbuhu bil ijabati zuciyarsa za ta yi maza maza ta amsa wal inkisari bayna yadayhi sullan wa faqatan wa hubban wa khudu'a zan koma daga ina fakullama ah to kun gane ba yana goma ba fa kullama akthara rabbu nan rabbu shine fa'ili ba kamar da na faɗi a farko ba duk lokacin da ubangiji ya wurga akhtara ya wurga khawatir al-faqri bukata kan bukata fi qalbihi a zuciyarsa yayin da Allah ya wurgo ma tunanin bukata wal faqa badara kalbuhu zuciya za ta yi maza maza bil ijabati da amsawa tana da bukata tana da bukata wal inkisari ta karyo kaga son Allah zai dadu baina ya daidai zallan wa faqatan wa hubban wa khudu'a al kalam wa hmm eh eh ubangiji ya sa masa mutum na da bukatan abinci yana da bukatan sanin Allah yana da bukatan aljanna yana da bukatan kaza kuma ba mai bashi sai Allah ai kaga to daga nan bukatan nan nashi sai da don aljanna nan in ka kawa ɗaya daga nan har Kano ba mai baka aljanna sai dai Allah ko duk duniya kawai na faɗi wannan ne kusa hankali da jikin mutane ba mai baka aljanna sai shi to ka ce kana da bukata zuwa ga Allah to a lokacin nan zaka je ka faɗi gaban Allah lokacin zaka je lalle kana da tsananin son Allah lalle kana son kai da'a ga Allah kaga bukata ya zo maka bukatan aljanna kuma bukatan dukkan bukata ma duk inda bukata Allah ya jeho bukata a cikin zuciyarka kana da bukatan kaza kai ko ruwan sha kake da bukata kana da bukatan ruwan a gonanka ka san ba mai ma ruwan nan sai Allah to ka ko dole ka yi kantar da kanka ga Allah ka yi a kanka ga Allah ka nemi kai daɗa son Allah sai ga ruwan an kwara ka ganin so sai sake nan kuwa to wannan ita ce hanyar ƙaruwan san Allah ba muna ma addu'an ya Allah ka ƙara mana son Allah Allah ka ƙara mana son ka to wannan ita ce hanyar da yadda za mu dinga samu muna haɓaka son Allah a cikin zukatanmu magana ta yi wa ma kana da haɗihi mahabbatul awam kaɗi wannan magana mu muna neman awamu wai wannan son tun da so ne na alherai so ne na menene man sha'uha kaza eh, eh me yake da suna ha kaza go sannan eh, numuha wa ziyadatuha shine wa'annan wa inma kada hadhihi mahabbatul awam wannan ita ce soyayyen gama gari wanda duk musulmi wajibi na da wannan hmm? eh, to sai yan ka ta gama gari kwarai kuwa malaman malaman su ba wallahi waɗannan gama gari tun da ba yanzu ma muka ji maganan ba wani ce ce wani ke tsaye ma mun da sani ke ce yanzu nan ana nufin kowa sai ya zama haka hmm. Hmm? kowa yanzu sai ya zama haka to din ban zama haka ba fa ni dai yanzu ba haka nake ba ban kai wannan ban taka wannan matakin ba sai dai yanzu nake kike kike in samu in taka matakin tunda kana iya karanta ibaran nan sau goma baka gane mai ake nufi a ciki ba larabcin ya fito fasara ta bayyana amma takamaimai ne ka karu da shi a cikin zuciya ka fa'idun da ka samu babu Hmm? eh eh yadda za a haɓaka malar zai shiga gaskiya ne ta bakin ma ta bakin ba ba kamar gasu sai malar za mu fita sai ce za mu fita gaskiya ga hanyar in dai mutum ya riƙe wannan to kako zai samu zai dinga ci gaba a rayuwarsa a addininsa in shekara ta ƙare irin wannan lokacin hisabi to za ka ga abin da ka yi bara ya fi na bara wata to ka ku bana ya kamata ka rinka to za ka wa'annan su ne ire-iren su ba zai mu ce to mu zauna yanzu muna martaba ka sai dai kwaye kama daidai karfinsa kamar karatun allo ne wanda ya haddace allon ya wanke ya ƙara wanda ko bai haddace ba ya maimaita har ya haddace wa innama kana hadhihi al-mahabba wannan so ya zamo mahabbatul awami indahu inda al-mutakallimi tunda kafin ina sharhin wani littafi ne tunda za wancan dan zaka ga mai ina cikin baka ko ka san littafin wannan ya ɗaya ta ne a tariqul hijra ta yi tariqul hijra ta ne ko ne littafi yake sharhi ga ganin ya cikin baka yace to malamin nan ya ce wannan muhabbatul awami malamin ibn qayyim din ne ce cewa muhabbatul awami ya yace ya wurin shi le li anna man sha'aha min al af'ali ko kamar da faɗi a baya makubbuganta daga ayyuka ne ihsan yace man sha'aha al-ihsan ko wa ru'yatu fadlillah kaga man sha'aha min al-af'ali min af'alillah ko ayyukan da Allah ya kyautukan Allah mutum ya kalla ya hau kan wannan matakin a yanzu bai san waye Allah nan ba inda Allah ya sani sai ya ninka wannan Allah min sifati wal jamali ba siffan Allah ne ba daga siffan Allah ba ba daga can Allah ne ya sa ike son Allah ba Allah na da siffa ta kyau Allahu jamilu yuhibbul jamala fatajammalu sosai lamina sifati wal jamali ba daga siffofin Allah son nan ya taso ba daga kyansa ba ta taso ne kyan nan daga aikace-aikacen Allah walau kata al'ihisana ko a wannan wanda yake inda zai yanke kyautatawan an hadihil qulub la tagayyara yanzu ahlu sunna nawa suka ba sunna da sun talauci ko za ga wani nan nan da ana harka da shi ya zo a yi sallah da shi a ci abinci da shi ya je wa a ya je wa ne ne isa kuɗinsa in ya tsiya ce ya rasa mota sai koma ya zauna za ga ya daina zuwa kaga ni'ima Allah ya gani ya bi da Allah ya sani na zatinsa ba zai bari ba a lokacin nan ne ma zai fi son Allah lokacin da talauci ya zo a mutum lokacin zai ji daɗin bautar Allah lokacin son zai bayyana lokacin abun zai auke to wannan tun da siffofi ne kaga walau qata al ihsana an hadhihi al qulub la taghayyarat wa dhahabat mahabbatuha son da ya tafi aw da'ufan kake na wannan ba su kace ne bai sa aka ce son awamu ne ai kaga eh ai wannan ba zai bara tun da zai aika ga wurin karatu ne abincin bautan na sai da ilimi in babu ilimi ba wani abu ba zai yi ba saboda haka nan ya abin da ke zuwa ba iya ce in ka talauce ka rage abinci ba to idan misalin idan za ka je wa ya warka ke mai shi nan kudi saka kare ba sai ka je ka sayo nono ba na cikin gari yogurt ɗin yanzu babban sai ka tada gora ɗaya dubu ɗaya go amma an ka je a wurin masu abin na akwai na ɗari biyu ba zai ka na ɗari biyu ba ya ishe ka in aka talace rage abinci ra'ayi idan da san ka fara da san baka baka hau mota mai ka taho to yanzu babu mota taka a kafa mai mota ba zai riga ka ba zuciya ce kana takowa a ƙasa kafin ka ɗan rigasa kana rigasa kana da mota sai ɗan rigasa a ƙasa rigasa ruwa in ba kamar jankali ba ya katar da wata jatuma jatuma ce ma ita kuma ta zo a ƙafa domin amfanin ka tun da ya ma ƙafar zai iya yiwuwa za ka tafi ai abin da kake zai iya ka zo makaranta ka je wuri ka ba dama dama a iya ce to idan aka fa misalin wa'azi zuwa filato an sa wa'azi zuwa sokoto baka da kuɗi to amma ai akwai makaranta makaranta ta fi wa'azi sai ka lura zuwa makaranta tutu kuma ƙarshen ta ma daga nan koyarwa za ka koma ka ga an ci gaba karshe masu wa'azin zuwa za su yi ne su yi wa'azi su yi wa mutane wa'azi a ce ta kusa kai karatu a ina za mu karatu sai akwai wani ina nan zaune shi fitar wurin shi wancan sun je sun yi wa'azi sun gargaɗo mutane su zo kaza sun tafi wancan gani wannan zai ce to bari in bi su garin su na zo na same su sun tashi tafiya wa'azi to ni ya zan yi karatu sai ku je wajen wani tare muke ku zauna can ku yi karatu ai dole a raba to ga mutum yana na akan aikinsa bai fafa ba a saboda kanan wannan allah ya sani ba zai fafa ba amma in kuɗi ne za ka ga iske sai ka ga ai yanzu kuma tun da abin ya gagara ya bar kasuwar bini ya koma ƙauye ko ka koma kasuwar ƙauye har da karatu ƙauye kan duk ba nuni muni a ƙauye ba duni ƙauye muna da mutum a ƙauye saboda karamin ka zama cin kaza je masallaci kaza ka je ka kwana can ka sa ka lissafin ka karanta in nan ne ka zo ka kawo dankalin ka kawo menene ka zubar kafin su gama ta yi zo a biya maka abin da ya sauƙaƙa yi ita ma ko karatun muke cewa kai na ka kwana me kake yin zina a shibobi wanne bi ka saya a babul juma'a ce to faro daga wurin ba za ke faro daga farko ba tunda nan ma kwana uku za ta ko kwana hudu ka koma bari a biya makan ka koma san ka ɗora wurin malaminka haka kawai za mu yi zaune zamani la tagayyara wa zahabat mahabbatu aw dha'afat fa inna ba'isaha saboda abinda ya tado da wannan san inna ma huwa al kai ko a duniya yanzu ka bar wajen bangala idan mutum na son ka saboda kuɗinka malam ba za ku ɗore ba ko mace take son ka saboda kuɗinka ba za a ɗore ba duk wanda yake abu saboda wuri in ana son ka saboda kyanka in ka tsofafa ko Allah ya kawo accident ya wuce da hanci ya kwashe jiran cewa addininsa ne har yanzu yana sallah yana kiyamun laili yana gaskiya yana tsare da amana ba komai Allah zai tada wannan hankin a aljanna duk abun da aka yi saboda Allah in aka yi abu saboda duniya akwai matsala kuma sannan kullum in abu na duniya ne aka yi saboda shi kullum ma mutum na bukatan ƙari kullum na bukata a ƙara masa dole imanin sama da ina da na kafa duk da yayi amma ina da na kafa wa man waddaka li amrin ko walla inda inda qada'ihi duk mai son ka saboda wani al'amari duk wanda ka ga ya zo ina gaishe ka saboda kana da mukami sannan aka sallame ka aiki za ga ya dauke kafarsa ya ne yoni kila kana tsaye kan iyaka zai tsallaka maka da kaya ya haura maka da kaya ya tsallako maka da kaya sai ranar aka sallame ka daga aiki za ga ya rabu da kai amma dan yana daukan ka har kila yana ya shirka daga yake ba dan kai ba ai da al'umma sun halaka wannan wuri ba dan kai ba ranna zai aka sallame ka aiki za ka ga ya tsaya duk abun da aka yi ba dan Allah ba rusashe ne baya kirki shine duk wanda ya sauka saboda wani abu walla inda yi zai bar karan da abin ya kare shi ba haka ne ba na ga kama wannan lamarin kama ba na gare ku eh? jiya kuma to abin lamarin yau wanda da suna ganshe shi suna cewa jalla bai kaza kaza amma yanzu ya na fi su ina ba su hannuwa haka suka kalli wani wuri saboda kada ke kwarai giya ta dawo to kako kenan babu wanda zai iya tsarfe ka wannan ga suna muna kallo za ga gida an kewaye kullum za a zo a shashayi zan da shayin ya kare to sai kaga kafin a fara cewa ko kawo kuɗin shayi kowa ya kama gaban shi gidan ya canza saka duk masu zuwa ce nan kowa kama gaban shi sai ta aka ce dole in za a yi so a yi shi don Allah duk sun da aka yi shi saboda duniya baya albarka to ballantana kuma aikin Allah in za ka so Allah ka so shi saboda idan saboda insani ne ya yi to amma fa imanin kana da na kafa idan ya ɗore za ka musu da imani idan oleh Mbak ba in ba ta wato zai samu matsala gayen iska wallahi ya ga ba mu sun daga nan haka Allah ya haka yake mutum ya rasa imanin sai ta zina mita ta da mutanen da ni nake dauke da ne ka ne ko gaiso ni nan ka hawa ne kaza ka ga ko gaiso ka ga mutum ya bata aikin sa kuma ta ta aisha da mugu ne mun yi irin wannan a ne a rauda rauda raudatul uqala ninki da wace wace da menene walla inda da ba'ihi fa huwa bi ru'yati al insani mashghulun fa huwa mashgulu zai shagala in yana ganin isali zai yi ta bauta zai yi ta da'a zai yi ta hidima saboda yana ga akwai samu wa bi tawalin ni'ami idan ni'iman nan ta bada baya alaihi mahmulun ko mahmulun da kanan abin ɗaukar mara zai gani ya watsar qauluhu maganan sa asalin shi wancan malamin din kenan eh? bagi ji ba ba gudun tsayawa ba yaushe muka fara hmm? ɗazu muka fara to ai kaga ya kamata mu tsaya hmm? haruna babu shakka do in muka wuce na sai mun kai wa ƙaunar hotar lardungar suka faru na ƙuri'a to a bashi haka tun da ana yi ne don a gane Allah za mu ikoto mu je mu sake nazarin wannan karatun kada ya wuce a iska haka a sake dubawa za ka ga inda za ka sassara kashi kuma kana fitowa da safe kana yau za a gan shi a tsakanin jama'a kaga ga wannan karatun jiya kaga wancan karatun da muka jiya kai ni ma ya faɗo min yau wannan abun a kai na yake mana eh kamin na kaso eh eh shi ne daidai shi ne daidai mutum kawai ina ne Allah yake so abinda wannan mutane hudu din nan yake shi wancan ya zabi na Allah ke so duk inda Allah ke so ya fashi yana kan wannan abun inda Allah ke so zai karkata wurin inda Allah masa zai watsi da wurin wannan shine ni ya mi yake ba ya tsallake wannan amma ni nake wannan na awamu mashi muke neman mu hari muka yi malam mutanen gari shi ne awamu kama a ce ma'amma kasan awamu mafi yawa ba su da ilimi masu ilimi 'yan kaɗa ne hawa su kullum su ne kaɗan awamu mutanen gari su ne mafi yawa amma masana wanda za a ce maka wannan malamin addini ne bi ma'anar kalima wannan lauya ne masanin shari'a bi ma'anar kalima wancan masanin kasa ne bi ma wancan injina ne yan kaɗan na jama'a kamar yan sunan har yanzu ai bai canzawa ta bakin wani yanzu sai ba a canza tuwo sunan wallahi da tuwon wancan zamanin da wannan da duk ɗaya sunan shi tuwo to mu na mawa mu mun yi kafa ne gaba to ai malaman ba sun fi kaɗan yanzu hawa su kuma su suka fi zama kaɗan hmm, gaskiya ne ke so kai wayannan awamu mu Allah za mu kai su eh dole akwai irin nau'in awamu su amma dai awamu awamu ne yanzu kaga a wancan zamanin su har ana nuna wani mutum ya haddace ƙurani ko ya haddace kowane ne daga shekara kaza kafin goma ya haddace lokacin bai fara tafiya makaranta ba da man ka tafi makaranta ba ga haddace ƙurani ba sai ka haddace haddace ka dubi ba imamu shafi sai da ya ɗauki hadda muwatsa mali bai je karatu muwatsa mali sai da gama haddata tukuna kuma balarabe ne ba za a nuna masa fassara ba irin da ya fassara amma akwai asarawi wanda in aka tsako hadisun fikin hadisun duk inda ka kai da larafi to sai maka bayani in hausa ne aka daka maka ita aka yanka aka aje to dole sai an maka bayanin ta amma ka san me aka ce to amma na shi wannan sai ka zauna in aka ce maka wani da yake kaza ga abin da yake so isa wannan ga abin da yake so za ta ce gaskiya ne da bakin wani yaro wai kullum ina kafa hujja da bakan damiya kullum sai ce bakan damiya ta sai ba sai ka yaro daga ina ce wai ya so bakan damiya ya ce malam biya min bakan damiya ne ce kai an ce ma na iya ta ne ma karanta wannan inda na rike da ke abu na tsansa amma sirrin da ke ciki ba tsaya ba ita shi ne na biya maka in ba kuma sa bai layi duk da bi da bakan damiya tuhu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 وجملنا بالآخية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين